Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan masu ista da masu azumi ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 17 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. A yau Lahadi dakaran Rasha sun jira su ga ko sojojin Ukraine da ke cikin birnin Mariupol mai tashar jirgin ruwa da aka yi wa ƙawanya za su miƙa makamansu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya shaida gwajin harba wani sabon makaman nukiliya a cewar kafofin yada labaran kasar a yau Lahadi. Wannan shine gwajin harba makaman na tsokana na baya-baya da Pyongyang ta yi. A yau ne mabiya addinin Kirista a faɗin duniya ke gudanar da bikin Easter don tunawa da tashin Yesu almasihu daga matattu bayan da aka gice shi kamar yadda suka yi imani. To, kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa dakarun gamayyar kasashen yankin tafkin Chadi sun ɓararraka wuraren wuyar 'yan ta'adda suka kashe da dama ciki har ma da wasu kwamandojinsu. Za kuma a ji cewa a jawabansu albarkacin Ista wasu shugabannin Kirista a kudu maso yammacin Najeriya sun yi takaicin rashin tsaro a ƙasar. Kamar kowane yammacin ranar Lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsi Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. Za kuma a ji falalar azumi albarkacin watan Ramadan. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Lahadi dakaran Rasha sun jira su ga ko sojojin Ukraine da ke cikin birnin Mariupol mai tashar jirgin ruwa da aka yi wa ƙawanya za su miƙa makamansu. babu wata alamar amincewa da tayin daga sojojin ukraine da ke cikin kamfanin azovstal na sarrafa karahuna a cewar kamfanin dillancin labaran reuters sa'o'i bayan wa'adin da aka ba sojojin a jawabinsa na daren jiya asabar shugaba volodymyr zelensky ya ce halin da ake ciki a mariupol ya yi muni sosai ya kara da cewa wannan rashin imani ne da gangan rasha ke kokarin hallaka duk mazauna birnin mariupol idan birnin mariupol ya fada a hannun rasha to zai kasance babban birni na farko da kasar ta kwace tun bayan da ta kaddamar da farmaki a kan ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu zelensky ya ce ya tattauna da prime minister birtaniya da na sweden a jiya asabar akan halin da ake ciki a mariupol da kuma tsaurara takunkumi akan rasha da ma karfafa tsaro da goyon baya ga ukraine pyongyang ɗin shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya shaida gwajin harba wani sabon makaman nukiliya a cewa kafofin yada labaran kasar a yau lahadi wannan shine gwajin harba makami na tsokana na baya-baya da pyongyang ta yi jaridar rodong sinmon ta gwamnatin kasar ta wallafa hotunan abin da ya yi kama da makami mai cin gajeren zango da ke fitowa daga wata mota da aka ajiye a bakin teku yayin da kim ke kallo ga dukkan alama daga wata mota da aka ajiye a kusa Makamin yana da matukar mahimmanci wajen inganta karfin wutar harba manyan makaman atileri masu cin dogon zango da kuma karfafa tasirin ayyukan nukiliyar Koriya ta Arewa a cewar rahoton. A ido, makamin ya yi kama da na KN-23 da KN-24 makamai masu linzami guda biyu na Koriya ta Arewa da aka fara gwadawa a shekarar 2019 a cewar Anket Panda kwararre kan manufofin nukiliya na cibiyar CEPI. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda dakarun ƙawancen ƙasashe ma'abuta yankin tafkin Chadi suka dara kan 'yan ta'adda inda suka kashe wasunsu da dama ciki har ma da wasu kwamandoji ga Hassan Mai na kaina da cikakken rahoton. Sojojin rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin Chadin yanzu suna kai farmaki ne har tun ga 'yan ta'adda a duk inda suke a cikin daji. Kamar yadda babban kwamandan rundunar Major General Abdul Khalifa Ibrahim ke mun karin bayani. Wuraren da muka je wato kaman baga Gaza, Arena waje, Arena ciki, Buluma, Dariya, Kerenua, Fedondiya da sauran wurare dai wajen tafkin Chadi, wajen boda da Kamaru amma yawancinsu suna cikin najeriya ne kuma a wani gari da ake kira zanari nan ma an yi aron gama da 'yan boko haram aka samu matan da suka kama fiye da ashirin da yara su ma fiye da ashirin muka taho da su da aka je operation a wannan gari na fedondiya nan ma an ga wani workshop inda suke tsarafa bomb wanda ake sawa a jiki suicide bombing kenan da kuma wanda ake sawa ƙasa ko kuma a samu mota a gyara sai a sa mata bomb in sojoji na tana zuwa sai ta zo kuma duk mun ragargaza shi mun ga motoci to duk dai mun ragargaza wurin. General Abdul Khalifa Ibrahim ya kuma ce wannan farmaki na rundunar ta MNJTF ya yi sanadiyar halaka da dama daga cikin manyan kwamandojin 'yan ta'addan. Akwai wani kwamanda ɗinsu da ake kira Abu Fatima, kamar shi ne kwamanda na Special Forces ɗinsu na 'yan Boko Haram da ISWAP ɗin an kashe shi. Akwai wani kuma Adam Kaiga da kuma wani ana ce mishi abubakar dan buduma shine kamar shugaban sojojinsa na ruwa shi ma an kashe shi da wasu dai komandoji da yawa dr abdulkarimu abbas kwararre ne kan sha'anin tafkin chadin yanzu izuwa da ake magana din nan yanzu duk inda suke na bakin ruwan na bakin tafkin chadin nan su kala balge su marte duk gaba ɗaya sun suna mopping out nasu gaba ɗaya daga irin amma mu yanzu nan ai yanzu yadda ka san muna aljanna ma haka muke gaba ɗaya wannan burbudin da ya rarrage da yake izuwa da ake magana kayan yakin su ma gaba ɗaya yanzu ma a hannun su duk sun kwace ka gane tun noman da aka yi bana ma ba taɓa irin sa ba ba inda ba zuwa kuma a mota yanzu daga nan zamu je har caji zamu tafi har kamaru zamu shiga har za zamu tafi mu tsallaka mu shiga Nijar mu je Mali mutane suna tafiya Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria A gaida Hassan ga Maryam da ci gaban labaran duniya. A yau ne mabiya addinin Krista a faɗin duniya ke gudanar da bikin Easter don tunawa da tashin Yesu almasihu daga matattu bayan da aka gicciye shi kamar yadda suka yi imani. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin Maiduguri. irin wannan bukukuwa da yakan zo ne a kowane shekara kuma akan kwashe kusan kwanaki hudu ana gudanar da irin wannan kama daga ranar da aka gicce shi har zuwa ranar da ya tashi cikin matattu don ya wanke masu dukkanin zunubin su kamar yadda suka yi imani da hakan mabiya addinin kristan da yakan gudanar da aloyi har da ma'azumi cikin wannan lokaci don tabbatar da cewa sun yi hamdala yesu almasihu na dai tuntuɓi ɗaya daga cikin shahararrun malamin kirista a jihar borno wanda kuma ya soma da min bayanin bukukuwan wannan rana kama abin da ke cewa sunana Musano John Bogna Bakeni a zaman mataimakin Bishop na Lardin Maiduguri. Ni ne kuma sakatare na, na Lardin Maiduguri. Uh, Easter wato Faska Hausance idi ne wanda iyalin Krista duniya baki daya sukan kiyaye kowane shekara wanda uh, muna tunani muna addu'a akan azaba da Isa almasihu ya sha a mafiye da kome tashinsa daga matata da kuma nasara da ya yi wanda ya maida mu 'ya'yan Allah. Allah so shi yasa kowace shekara in wannan biki ko kuma idi ta ta kewayo mukan kiyaye wannan rana so kusan kulo kowane shekara za ga ana kristoci na bukukuwa kamar akan ci abinci a kai ziyara da sauransu kamar me yasa akan yi irin wannan bukukuwa ne eh to domin a nuna farin ciki da kuma alheri a nuna shuɗanya da zumunci da kuma zamantakewa to ko me al'umma ke cewa ne game da bukukuwan wannan rana suna sunana Julius Emmanuel wannan lamarin lokaci ne shi za a amfani da shi don addu'a ba kasar najeriya ga kasar najeriya kawai ba har da kasar ukraine da kuma rusha da da dai abubuwan najeriya duniya gaba daya za a addu'a don saboda tashiwansa in allah tashiwansa zai nuna mana zai kama na farci kuma duk wayan abubuwan duk za su sauki in allah ya yarda domin ka lura don ka je in ka je najeriya ko ko ina ta babare ba abin da za mu yi illa addu'a kuma wannan shi easter nan easter ne nuna mana muka azumi ranan azumi ne ranan kyautatawa da lahadi kuma ranar sadaka ne kaga duk wannan kai kuma ka haɗa ka roki Allah Allah zai ko ji ka zai ko ansa addu'anka to ranar ista shine ranar da zamu murna domin rana ne da da Isa almasihu ya bar duniya ya tashi ya bar duniya ya koma ga ubansa sunana Inusa Salihu gaskiya mu mabiya addinin shi kristanci da kuma mabiya addinin annabi Isa muna bege da wannan ranar ta ista. domin ranan abin da ya sa muna bege da shi don saboda rana ne wanda ta nuna cewa duk mabiyan shi annabi isa in ya yi abubuwan da ya kamata tsakaninsa da allan shi shi ma yana da galaba akan mutuwa don saboda a duk irin yanayin da ya shiga ciki har aka gijiye shi aka kashe shi aka bizne shi to ranan ta lahadi shine ranar da ya iya ya tashi daga matattu ya hau bisa sama ya samu shi ubangiji so shi ya samu kowane shekara in ta zo dole ne mu din mu nuna farin cikinmu da wannan rana. Wasu al'umman Krista a jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da wannan bukukuwa da ake yi ranar Ista Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Idan muka dawo nan Amurka, 'yan sanda sun kama wani da ake zargi da hannu a harin bindigar da aka kai a wani rukunin manyan kantuna a babban birnin jihar South Carolina a jiya Asabar, lamarin da ya yi sanadiyar jikata mutane sha hudu. shugaban 'yan sandan colombiana wh cape holbrook ya ce joanne m price dan shekara 22 ɗaya daga cikin mutane uku da jami'an tsaro suka tsare tun farko a matsayin waɗanda ake zargi da harban har yanzu yana hannun 'yan sanda kuma ana sa ran za a tuhume shi da laifin mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba nan take dai ba a san ko price yana da lauyan da zai kare shi ba mutane sha hudu ne suka jakkata a lokacin harban a birnin columbiana abinda holbrook ya faɗa kenan a wata sanarwa a jiya asabar 'yan shekara daga sha biyar zuwa saba'in da uku ne lamarin ya shafa holbrook ya ce ba a samu asarar rai ba amma an harbi mutane tara wasu su biyar kuma sun samu raunuka a lokacin da suka yi ƙoƙarin gudun tsira da rayukansu. da Maryam da karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto inda za a ji cewa wasu shugabannin Kirista a kudu maso yammacin Najeriya sun yi kira ga gwamnati da ta tashi tsaye wajen inganta matakan tsaro a ƙasar a jawabansu na Ista Daga Ibadan ga Hassan Umar Tambuwal da rahoton. a yayin da mabiya addinin Kirista ke ta bukukuwan Ista da ibada a faɗin duniya. Limamman addinin Kirista na ci gaba da kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta ƙara ɗaukar matakai don samar da tsaro ga Najeriya da 'yan Najeriya. Limamman addinan Kiristan sun yi wannan kira ne a hudubar da suke yi wa mabiyansu albarkacin bukukuwan Ista a Ibadan. In our nation today, we Babban rabaran Afolabi Olushola na cocin Anglican Communion Ecolaba Ibadan ya ce wasu mutane a ƙasar nan tamu suna kashe mutane saboda kuɗi, wasu na kashe mutane saboda su samu mulki ko shugabanci wannan bai dace ba kuma saba wa Ubangiji ne. Don haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta farka ƙara ƙaimi wajen samar da tsaro ga jama'a da yake hudu ba ga ɗimbin mabiya. Rabaran David Olagunju na cocin Katadaral Okebo Bola Ibadan ya ce a yi wa jama'a aiki ta hanyar basu tsaro. The first and the most is selfless service. Rabaran David Olagunju ya ce abu na farko da ya kamata a yi ma jama'a shine ayyuka ba tare da wani mirsisi ba ya ce a yi muna ayyuka. Isa Almasihu ya zo don yi wa jama'a ayyuka a duniya. Ya buƙaci shugabannin ƙasar Najeriya da kada su manta da jama'arsu su ba su tsaro domin samun salama da zaman lafiya a sassa daban-daban na Najeriya. Ya ce rashin yi wa jama'a ayyuka zai sanya mutane musamman matasa ga aikata ɗanyen aiki. Shi ko Pasto Abraham Akinyode na Cocin Methodist Najeriya da ke unguwar Ekotedo Dugbe Ibadan ya ce tsaro shine babban abin da jama'ar Najeriya ke bukata a halin yanzu. Ya ce ba wata al'umma ko ƙasa da za ta zauna lafiya ba tare da tsaro ba. Ɗaya daga cikin mabiya a cocin Methodist Nigeria ya ce Isa Almasihu ya mutu ne yadda za mu samu salama a gobe lahira. Don haka ya kamata su ma shugabannin Najeriya su ba mu tsaro. Die for us on the cross of Calvary so that we women may have internal life. Lokacin bukukuwan Ista Day sun jawo hankalin ɗimbin jama'a a faɗin duniya tare da fatar kammala bukukuwan lamu lafiya. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Tambuwal yanzu kuma ga shiri na gaba. Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Masauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shamsi Hamza Ibrahim na sake dawowa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke yin duba kan duk batutuwa da suka shafi mu'amalin matasa da kafafen sada zumunta na yanar gizo. madalla to a yau za mu kammala ne cikin hirar da muka ɗauko tare da ƙwararriyar kan harkar sadarwa a najeriya da ke aiki da kamfanin sadarwa ta mtn a ƙasar wato malam awal abdullahi da ke yi mana ƙarin haske game da abubuwan da ya kamata a yi da zara an sace wa mutum waya da kuma illar da ke tattare da hakan malam bismillah tun rana farko da ka sai waya to kai bincike don yadda za ka iya sa mata security security na a na print ne na waye in dai har ka ɗaura wayar ka su masu yin waya sun yi ta idan mutum ya gwada da karfi ya shiga wayan nan sun yi shi in such a da dole ba zai yi ba sai dai ya yi wakin wayan gaba daya kaga dai at least asara za ta ragu ba wai an sace maka waya ba kuma an sace maka information ɗinka a'a asirinka yana nan zai yi wafi kuma sun yi shi in such a da idan har ka sake siyan wata waya duk waccan abubuwan da yake ciki a cikin waccan waya daman akwai abin da ake cewa wai cloud an yi sabin nashi a cloud duk abin da yake ciki zai da maka wannan wayar tamfar kamar wacce to kin ga an rage asara masu wayan nan sun riga sun san da irin wannan masifu da yake faruwa hmm. sai suka yi shi yadda idan akwai abin da ake cewa IME number ma'ana ainihin equipment identification number din na waya wanda idan ka ɗauka su kansu masu wayar da suke idan ka tura musu kamar irin su Apple kamar irin su Samsung suna blocking wayar gaba ɗaya ba za ta taba zama abin mura ba to yadda dai wasu barayin suke saboda me me son abin ka ya fi ka dabara idan suka je sai su farbaza waya su hukunce ta kawai sai su amfani da fax saboda sun san mutane wani zai zo a glass din shi ya fashe to za mu sayar maka wani zai zo a wannan bangaren babu to yanzu kusan hakan su take saboda sun gano wayar ba za ta mori musu da yadda suke tunani na hmm. farko na biyu kai da kanka daga abin da ya kama samsung zuwa iphone da kanka idan aka yi akwai satin inda zaka za ka iya yi ka iya gano ainihin inda wayar take to kaga ka taimaki ma police saboda mai duk abin da ya zamanto wannan criminal case na sata ta to ba kes ba ne na ainihin su mtn ko airtel ko gulo kes ne na ainihin police hmm. yawancin mutane kuskuren da suke kenan in an sace musu waya sai su ce zan je in kai kara mtn hmm, to wasu irin ayyuka ko abu kamfanonin sadarwa irin naku ke iya yi wa mutum idan aka sace masa waya ne abin da mtn ko gulo ko waye za su iya maka abu biyu na farko a yi sauri a rufe maka layin kar a cutar da kai tashi. na biyu kuma a yi sauri idan kana da ainihin abubuwan da ya kamata a da maka da layin ka tun a lokacin sai a da maka ka da shi ka ga dai kayi asara waya amma layi ya dawo to a cikin wayar masu yin waya da ake kiran su ainihin equipment producers OEMs suna ainihin baka damar da zaka iya gano waye ya dauki wayar ka har ma an kai ga za su baka damar kai da kanka zaka shiga wayar kai setting ka ce yanzu haka a wayata na riga na shiga na yi setting idan yanzu haka aka sace min waya sim card din da ka sa a cikin wayar shi zai turo min message da kanshi turo min number da aka sa min a ta to kin ga da na kai ma police su suna da ainihin na'urorin da suke tracking daga sim card har zuwa ita wayar din ita waya tracking ɗinta zai wahala saboda mai kamar ainihin mota ce ba inji ta din nan shine injin ta. ita waya kawai abin da su tura na za su yi idan ainihin ka aka gano za a iya rufe ainihin wayar daga can duk an sa mata ainihin injin din ba zai aiki ba duk lokacin da aka sa mata sim card ba zai amma sim card shi yake tona asirin inda waya take so kin ga wannan zai taimaka da an rufe sim card din so hmm. kin duk waɗannan hanyoyi ne da yake bi sannan mutane su gane cewa dawo da ainihin layin ka yana da ka'idodi wanda kuma gwamnati ta taimaka wajen sa ka'idodin nan ne dan a rinka kama bar gurbi so idan ka je da sai ka je kotu ka samu court affidavit amma duk wannan an cire shi abin da kake bukata yanzu kana bukatar ainihin nins number mm. wannan national identification id card da gwamnati ta ce ya kamata kowane ɗan najeriya yi to da kaji da an ɗauki number ka za mu sa muka sa zai fito mana da ainihin cewar tabbacin wannan naka ne kuma da an yi maka an da maka da shi kenan ya zama daman naka ne gwamnati tana da information ɗin nan mu ma muna da shi mm. kin ga wannan hanya ne kuma muna yin shi cikin sauki idan ka je bai fi ainihin minti biyar minti goma an yi an dawo maka da shi to dawo maka da ainihin wayarka ba matsala ba ne amma hanyoyin da zaka bi ka kiyaye kar ma a kai ga wannan shine babban abin da ya dace mu mu fara taimaka ma kanmu ta farkar da an yi sata mutum ya gudu ya je ko ba sai ma ka je ba zaka kira MTN muna da number 180 da ka mm-hmm. kira eh ni ne wani an sace min layi yanzu yanzu na kai na aka sace waje kaza kaza kenan sai mu rufe layi dab to kaga mutum ba zan ba shi damar yayi amfani da sim card ɗinka ya cutar da kai ba ba zai iya kira da number ka ba ba zai iya komai ba to amma yana da fa ainihin wayar ka idan ya cire sim card din yayar yana da ainihin duk information ka yawanci mutane a cikin waya suke barin shi hmm. so don haka yana da kyau mutane su sa ainihin matakan tsaro a cikin wayar ta kanta sai kuma su sa a cikin sim card hmm. a sha samun mutane suna ce musu an sace musu waya amma su roki ma barayin a lokacin da Allah ka je ka ajiye min sim card din a je kawai dauka hmm. wayar ka je na barka da Allah so don haka mutane ya kamata su kiyaye duk a hada karfi da karfi kuma akwai wani abu da su kansu yau da gobe idan ncc hankali sun ba da dama dole ne sai an haɗa kai gaba ɗaya da su ainihin telco operators in da su ncc a ba da dama cewar duk waya idan aka sace ta in an yi reporting nata ko ta wajen su ko ta wajen abin nan za a iya rike ta to kin san wannan yana da ɗan nashi a duba mm. fi da wani ma maybe rikici za ku yi da shi kai wayar ka ne ya san yana da irin details ɗinta zai iya kira ya ce wayar shi ne aka sace irin wannan kuma ba kamar sim card bane. sim card mun san waye mai shi ya zo ya registration hmm. waya ba ba za mu san waye mai shi ba da ba zai zo registration ba ba wajen me yake siya ba haka kin ga wannan yana da wahalar gaske to hanyar lafiya a bita da shekara mafi alkhairi ka tsara ka first of all kafin a je ko ina san ina za ka shiga da wayar ina za ka ajiye ta da ƙarshe dai masu iya magana na cewa gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba da mugun rawa gwammakin tashi to baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin ma'aikata da mahukunta sashen hausa na muryar amurka ni shamsi hamza ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake kasancewa a shiri na gaba fi salam to a gaishe Ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce daga Salamata Haruna Daba da Anti Antima babba Haruna bajuga Suka ce kamar jiya muka so mu azumi amma ga shi har man ya rabe. Allah ka amsa mana kuma ka sa mana daga cikin waɗanda za a 'yanta. Sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa Muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya da yalwar arziki da daidaituwar lamura a mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. saƙo daga Alhaji Mai gara adamu Sarkin Yamman Bolaren Gombe. Shi kuma Sani Muhammad Cindo unguwar karofan madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya cewa ya yi. Tabbas yan afuwa da Majalisar Kolin Najeriya a ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari ta yi wa tsohon gwamnan jihar Filato Joshua Dariye da tsohon gwamnan jihar Taraba Jole Inyame hakan ya yi daidai domin allah yana son mai yafiya daga nan kuma sai saƙon bafa haruna bajoga na ƙungiyar arewa media writers ya ce muna kira ga shugaba buhari da cewa ya sa a saki ɗaukacin fursunonin da suke tsare a gidajen yaron ƙasar nan mabambanta kamar yadda ya sa aka saki wasu tsofaffin gwamnoni da aka kama su da laifin wawara dukiyar al'umma To yanzu kuma bari a saurari falalar azumi albarkacin watan Ramadan. To bismillahir rahmanir rahim sunana Dr. Muhammad Kabir Adam ɗaya daga cikin limaman babban masallacin Juma'a na ƙasa da ke Abuja. To karan farko tukuna shi azumin kwaya ɗaya tal da mutum zai na rana ɗaya. manzo sallama ya ce mana Allah zai wato duk wanda ya azumin rana ɗaya saboda Allah Allah madaukakin sarki zai nesa fuskar wannan mutum daga wutar jahannama na tsawon tafiyar shekara saba'in wadda tafiyar shekara saba'in din nan daga nan abuja inda mutum yake har ya je china daga china ya wuce japan ya wuce america ya dawo abuja ba zai kai shekara saba'in ba kenan ashe za a nisanta mutum tsakaninsa da wuta fiye da gabar da yamma nisan to ina ga idan ya samu azumin wata guda na ramadana kaga saba'in ɗaiɗaiɗai har sau talatin kenan kaga ana magana shekara dubu biyu da ɗaya kenan azumin wata ramadana idan mutum ya yi allah zai nisan tashi da wutar jahannama na tafiyar shekara dubu biyu da ɗari ɗaya to idan allah ba shi ikon yin shekara ɗaya biyu uku har ya kai goma kofi ai kaga nisan zai kai sai a ci kenan shi da ganin wuta har abada sai dai ya ganta a talabijin Da haka wato matsayin shi azumin kenan da haka kasancewar azumi dama can asalinsa wato godiya ce muke yi wa Allah madaukakin sarki saboda qur'ani da ya saukar a cikin watan kamar yadda Allah ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran wato watan nan na ramadana wanda shine watan da Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani shi kuma alqur'anin ya zama shiriya ga mutane to don haka mataki na farko da mutum zai yi shine yayi azumin tsakaninsa da Allah ya guji duk irin abubuwan da ke bata azumin akwai abubuwan da kuma suke rage ladan azumin ba su bata shi duk ya guje su wato kamar yin batsa maganar batsa surutai na zage-zage yi da wani da sauransu duk wa'annan sai mutum ya guje su To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. A yau Lahadi dakarun Rasha sun jira su ga sojojin Ukraine da ke cikin birnin Mariupol mai tashar jirgin ruwa da aka yi wa ƙawanya za su miƙa makamansu. Babu wata alamar amincewa da tayin daga sojojin Ukraine da ke cikin kamfanin Azovstal na sarrafa karahuna. A cewar kamfanin dillancin labaran Reuters sa'o'i bayan wa'adin da aka ba sojojin. A jawabinsa na daren jiya Asabar, shugaba Volodymyr Zelensky ya ce halin da ake ciki a Mariupol ya yi muni sosai. ya kara da cewa wannan rashin imani ne da gangan rasha ke kokarin hallaka duk mazauna birnin mariupol shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya shaida gwajin harba wani sabon makamin nukiliya a cewar kafofin yada labaran kasar a yau lahadi wannan shine gwajin harba makamin na tsokana na baya-baya da pyongyang ta yi jaridar radon sinmon ta gwamnatin kasar ta wallafa hotuna abin da ya kama da makami mai cin gajeren zango da ke fitowa daga wata mota da aka ajiye a bakin teku yayin da kim ke kallo ga dukkan alama daga wata motar da aka ajiye a kusa makamin yana da matukar mahimmanci wajen inganta karfin wutar harba manyan makaman atileri masu cin dogon zango da kuma karfafa tasirin ayyukan nukiliyar koriya ta arewa a cewar rahoton A yau ne mabiya addinin Krista a faɗin duniya ke gudanar da bikin Ista don tunawa da tashin Yesu almasihu daga matattu bayan da aka gicciye shi kamar yadda suka yi imani. A nan Amurka kuwa 'yan sanda sun kama wani da ake zargi da hannu a harin bandagar da aka kai a wani rukunin manyan kantuna a babban birnin jihar South Carolina a jiya Asabar, lamarin da ya yi sanadiyar jakata mutane goma sha hudu. mai cutarwa. kanjamau cuta mai cutarwa masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau kwata-kwata sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya gabatar da shirin da Linus Sahilu wanda shi kuma ya hada sai kuma injiniyanmu Al Santos. ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasalam